a musulunce musamman ma wato ainihin daga wurin imam ali salam a zaman da ya gabata mun yi magana akan abubuwa da dama musamman ma a ƙarshe mun yi magana akan daidaitawa daga wurin imam ali salam tsakanin al'umman musulmi a cikin abubuwa guda uku wanda mun faɗi ɓangare ɗaya wato bangare na farko wato ainihin daidaitawar shi wajen bayarwa wato ainihin ba da kaman a zamanance mu ce albashi kenan wanda yake wato ainihin raba dukiya a baitul mali ga dukkanin al'ummar musulmi bai daya baya ba wa wani ya zamanto cewa ya fi wani ko da ku wannan bakwarai ne ko da ko wannan misali makaddara wato ainihin muhajir ne ko wannan ansar ne daga cikin waɗanda suka yi saura a wannan zamani na daga sahabbai kenan to akan ko su baya fifita su akan sauran al'umman musulmi a wajen wato ainihin bayar da haƙoƙi wannan falala da kuma fifiko a wurin allah subhanahu wata'ala wannan mahfuz ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala matsayin wannan eh, ya kasance tare da ma'aiki ya kasance muhajir ne ya kasance ansar ne ya kasance ya kasance da sauransu to wannan eh, ladar shi a wurin Allah da kuma fifikon da yake da ita tana nan a wurin Allah subhanahu wa ta'ala amma wannan ba zai sanya ya zamanto cewa wato ainihin imam ali alaihi salam ya fifita shi akan wanda ba wato ya fifita su akan wasunsu ba shi ya sanya ya zamanto wannan kamar yadda muka faɗa a ƙarshen wancan zama ɗin ya haddasa wa imam ali alaihi salam ko kuma mu ce wato ainihin wasu daga cikin masu son a fifita su kuma wato ainihin ya zamanto cewa an wulaƙanta wasu saboda su to su kuma suka ƙi imam ali saboda waɗannan A wato ainihin hali da yake da shi nagari wanda yake na daidaitawa tsakanin al'ummar musulmi wato ainihin tsantsar adalci kenan to sai abu na biyu shine a wajen wato ainihin daidaitawa a wajen doka in an ce wannan abu doka ce to kowa doka ce a kan shi in na ayi ne to wannan na ayi ne ne gaba daya in na abari ne to na abari ne kada wanda yi saboda haka babu wani wanda zai zamanto cewa imam ali ya fifita shi akan wani a cikin wato ainihin dokoki shi yasa yake cewa wasu daga cikin wato ainihin gononinsa yake masa wasiya da cewa ka ya zamanto ya wato ainihin ya shimfiɗa wato ainihin fuka-fukansa ga mutane wato ainihin ya janyo su a jiki ya kuma eh, wato ainihin tausasa musu ya tausasa musu sannan kuma ya, ya, shimfiɗa musu fuskashi wato ya kada ya zamanto cewa mutum ne mai haɗarai ya zamanto cewa don saboda yana gona ko yana shugaba ya zamanto cewa yana haɗe rai in an haɗu da shi ko kuma in mutane sun zo wurin shi ya zamanto cewa ya shimfiɗa musu shimfiɗar fuska kamar yadda a hausa ma muna cewa shimfiɗar fuska wato ainihin tafi ta tabarma idan mutum ya zo wajen ka bakunta ka zamanto cewa kana sakin fuska kana hira da wasa da dariya to ya fi a ce ka haɗa rai kuma ka nan ka zo ka kawo masa abin karramawa na ci da na sha da na, na, na abin da zai um, amfani da shi na bukatu ko da wani lokaci zai iya yiwa baka da abin da zaka ba bako misali sai wala Allah ta iya mace ko da bai wuce ruwa ba ne to amma ya zamanto cewa kana da kana da sakin fuska da kuma wato ainihin jan wato ainihin mutum a jiki ya zamanto cewa kana wasa da dariya da kuma murmushi da kuma dariya da sauransu to yake cewa to wannan zai sanya wato su manya-manya e, ba za su wato ainihin yi kwaɗayin sai to cewa sun gabayanka ba sannan su kuma e, na ya to cewa su kuma ba za su samu wato ainihin yanke ƙauna ba daga adalcinka to wannan zai iya haɗa maka dukkanin wato ainihin al'umma da rabe su masu ƙarfi da marasa ƙarfi to kaga wannan adalci kenan wannan wani bangare ne na adalci na imam ali alaihi salam wanda ba ma shi ba akan kan shi ba hatta wato ainihin wakilansa da gononinsa na garuruwa daban-daban yana masa irin waɗannan wasiyoyi din sai kuma daidaitawa a wajen haƙoƙi wato in an ce za a yi kaza haƙƙi misali idan kamar mu ɗauka cewa haraji da ake kawowa ko ah, a zamanance da ake kiran shi da haraji ko kuma wato ainihin ah, to kamar dai abin da ya shafi wato ainihin haraji ah, to kowa daidai yake da wato mutane ga baki ɗayansu a daidaice suke wato wani bai fi wani ba ba wai kadai za a dora in haƙƙi ne na na daula to ba za a dora wa talakawa kadai ba a har masu ƙarfi ma da masu wato ainihin hannu da shuni da kuma wato ainihin waɗanda suke manya-manya ne da sahabbai da wanda ba sahabbai ba dukkaninsu ga baki ɗaya a daidaici suke a wajen waɗannan haƙoƙi saboda haka bai taɓa wa wani raunar haƙƙi kuma yana kallon wani wanda yake da ƙarfi bai ɗora masa ba kamar yadda wasu lokuta ɗin za a ga eh, ana karɓan harajijjika da sauran eh, abubuwa eh, daga hannun talakawa wani lokacin za ga kuma ga wani can shi kuma yana da hali yana da kuɗaɗe da sauransu amma shi kuma ko tambayar sama za a yi in ma kuma ya saba ya ki bayarwa to za a ga ba wani bibiyar shi za a yi ba a wannan zamani namu kenan to alayi hal dai wannan wani bangare ne na halayen imam ali alaihissalam wanda yake ya ɗabbaƙa shi a aikace kuma ya zamanto cewa al'umma sun ji daɗin wato ainihin talakawa kenan sun ji daɗin wannan zamani na lokacin al'imam ali alaihissalam amma waɗanda suke su kuma masu son ah, mulki ne da kuma son tara abin duniya to su kuma wato kamar a yanzu a zamanance mu ce kamar 'yan jari hujja na wancan lokacin to su kuma wannan abun ba zai musu daɗi ba kamar yadda ko yanzu ma haka ɗin ne to wannan kenan sai abin da ya shafi zuhudu na imam ali salam wanda wannan shi ma wani fage ne mai ainihin wato ainihin yawa wanda ba zai taɓa iya yiwa mu kammala shi a yanda ya kamata ba sai dai kawai dai za mu ɗan tsakuro wani bangare da kuma wasu musalsali da wasu maganganu na imam ali alaihi salam akan abin da ya shafi wato ainihin gujewa duniya to mun sani cewa imam ali alaihi salam ya kasance uh, kamar yadda muka faɗa a wani zama da ya gabata cewa ya, saki duniya a saki uku kuma yana faɗin wannan uh, magana ɗin musamman ma a lokacin da kalifanci al'umma suka zo suka yi masa mubaya a matsayin shi na cewa ya zama kalifa to sai zamanto cewa ga baki ɗaya kuma ya saki wato ainihin duk wani abu dama dai can ba wani daɗi ake ji ba ana rayuwa ne dai ta zuhudu to kuma lokacin da ya zamanto cewa matsayin shi na shugaban musulmi a lokacin to ya zama ya zamanto cewa ya ƙara tsanantawa kanshi akan wato ainihin abin da ya shafi gujewa duniya mun gani cewa muka duba za mu ga cewa imamu ali salam hatta tufafi a lokacin da ya zamanto cewa khalifa ne shi to bai ringa sanya tufafi wanda yake mai laushi a jikin shi babal yana Eh, yana sane kuma don ya zamanto cewa ya saba wa kanshi yana sanya tufafi ne wanda yake kamar yadda ke cewa ake cewa allibasul khashin wato wanda yake mai tauri wanda ba zai taba in mutum ya sanya shi ba zai taba jin ah, raha da kuma jin daɗi cewa ya sa tufafi wanda yake mai daɗin sawa ba to saboda haka anan muna da abin da za mu iya taɓowa na wato ainihin zuhudin shi akan tufafi saboda haka kamar yadda muka faɗa ya kasance yana yin zuhudu hakikanin zuhudu akan wato ainihin abin da ya shafi tufafi har ma wata rana aka gan shi eh, an gan shi da tufafi wanda yake mai faci a jikin shi kamar yadda muke cewa mai faci sai wani ake masa magana cewa ya za a yi amirul na guda ya kasance yana sa tufafi kuma a jikin shi akwai faci shine yake cewa saboda yaqtadi bihil mu'minu wa yakhsha'u lahul qalb yake cewa idan ni a matsayina na shugaba amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam idan ya zamanto cewa a matsayina na shugaba ina sanya irin wannan tufafin to na farko dai zuciyata afuwan mumini zai yi koyi da irin wannan kaga kenan wannan wata sira ce yake aikata ta aikace domin ya baiwa al'ummar musulmi muminai tarbiyya ya zamanto cewa sun yi koyi da irin wannan a gudun duniya din sannan kuma zuciya za ta samu kushu'i wato za ta ƙara tsoron allah idan ya zamanto cewa ba ta alfahari da fariya a wajen sa tufafi saboda haka eh, za mu iya ɗaukar darasi mai kyau a nan cewa ya zamanto cewa dukkanin abin da mutum zai sanya to ya zamanto cewa yana kula da dukkanin janubobin rayuwa na al'umman musulman da suke kewaye da shi na talakawa na mabiya idan eh, mutum shugaba ne ko malami da sauransu ya zamanto cewa abin da yake sanyawa yana karawa ah, al'umma ne wato ainihin imani da kuma sanya su su rage san duniya wato ainihin su guje ta kenan saboda haka imam ali alaihi salam ya kasance a cikin irin wannan wato ainihin hali din idan muka duba za mu gani ya zo a cikin sirarsa cewa ya kasance yanayin hudu ba akan mimbari wata rana sai wato abu ishaq ya ce na gan shi eh, mahaifina ya tafi da ni akan wato ainihin eh, akan kafadarsa so sai ya zamanto cewa yanayin hudu ba shi imam ali kenan sai ya zamanto cewa yanayin yin firfita da hannun riga shi haka yana fito da hannun riga yana yana firfitawa sai yake cewa sai nake tambayar mahaifina cewa me yasa yake yin firfita yana jin zafi ne sai yake cewa yake cewa imam ali yake cewa imam ali baya jin zafi ko sanyi sai dai ya kasance ya ya wanke rigar shi ne shine yake firfitawa wato ainihin domin ta bushe yanzu nan da yake kudu wannan kafin ya fito daga gida ya wanke tufafi kaga idan mutum ya yi haka ya wanke tufafi kuma yana da lema shi ya sanya shi kaga bai ida bushewa ba kaga kenan wannan yana nuna cewa wala Allah ba lalle yana da wani tufafin ba in ba wannan ba a gani to kaga mun san cewa wannan wato ainihin kuma a matsayin shi na shugaba a matsayin shi na wanda dukkanin kasar musulmi a wannan lokacin da dukkanin girmanta tana karkashin shi kuma yana wato ainihin juya ta to wannan kenan wannan ɗaya daga cikin wato ainihin misali dangane da abin da ya shafi sa tufafin shi sannan an ji shi wata rana yana cewa akan wato ainihin amin bari yana cewa wane ne zai sayi wannan takobi tawa yake cewa da na kasance ina da kudin da zan sai tufafi izar wato ainihin abin da ake daurawa a wancan lokaci din to da na da ban eh, da da ban saida wannan takobi tawa ba to saboda haka sai wani mutum ya miƙe yake ce masa ah, ni zan ya amiral mu'minin ni zan ranta maka kuɗin da zaka ka sai izari da shi saboda haka bai bar shi ya sai da wannan takobi ta shi ba kuma a wani gurin a kamar ita dai takobi din ne dai an ji shi da yana cewa man yashtari minni hadha saif fawallazi falakal habba latalama kashaftu bihil kurba an wajihi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi walau kana indi thamanu izarin ma bi'tuhu yake cewa wane ne zai sayi wannan takobintawa yake cewa wannan takobintawa na yi rantsuwa yake cewa na kasance ina wato ainihin gusar da abun ƙi wato wato bakin ciki ina gusar da bakin ciki daga manzan Allah da wannan takobintawa wato wannan takobintawa ta kasance ta yi na yi amfani da ita wajen daɗaɗa wa ma'aikin sallallahu alaihi wa ali rai a lokacin rayuwarsa to amma yanzu ina son in sai da ita da a ce ina da kuɗin da zan sai izari da ban sai da wannan takobi ba ba gani to wannan yana hakaito mana ne cewa uh, ya ya kasance ya kasance ne mai tara kaya ya kasance ne mai tara dukiya ko da ba zai amfani da ita ba to kaga lalle wannan ba haka ba ne ba saboda haka lalle wannan ya ishe mu abun koyi daga gare shi alaihi salam saboda haka wannan eh, wato ainihin eh, wani bangare kenan na wato ainihin tufafi na wato ainihin imam ali alaihi salam saboda haka an ji shi hallo a wani lokacin yana cewa da dangane da wato ainihin dai gudun duniya din yake cewa da khaltu biladakum bi asmali hadhihi wa rahilati hadhihi fa idha kharajtu min biladikum bi ghairi ma dakhaltu fa inni min al kha'inin yake cewa na shiga kofa ya lissafa abin da yake da su wanda ya shiga lokacin da zai shiga kofa kenan saboda haka na shiga na shigo wannan gari naku da kaza da kaza a tattare da ni idan na tashi fita daga garin nan naku ko kuka gani na fita da wani abin da ban zo da shi ba to lalle ni ina da daga cikin wato ainihin masu cin amana to kaga kenan ko a yanzu akwai ah, abin da ake yi na idan wanda za su tsaya takarar eh, shugabanci ko gononi a wasu gurare din sukan akan sa su bayyana ainihin dukiyoyinsu da mi suke da shi wala Allah kila zai ce ina da gida ina da mota guda ina da kuɗi kuma sun kai kaza wala Allah kila ina da gona guda ɗaya to idan an tashi idan ya sauka daga mulki sai a zo a yi lissafi baya da ya sauka in aka yi duba da albashin shi da kuma bukatar da yake yi da albashin shi lokacin da yana kan shugabancin kasa ko gwamna ko sauran da sauransu to yanzu abin da ya rage na dukiyarsa shin ya dace da wannan abin da yake samu duk wata ko kullum ko duk sati ya yi daidai wato ba a samu wata dukiya wadda ta wuce hankali a ce ya same ta ne ta hanyar halas ba ko kuma akwai dukiyar da take ta al'umma ce ko kuma ta cin hanci ce ko ta rashawa ta shigo cikin dukiyarsa to ga wannan shi imam ali alaihi salam ya, ya zana mana wannan layi din tun wancan lokacin cewa ga abubuwan na shigo da su garinku tufafi na ne da takobi ta da kuma abin da ya shafi dabba ta ta hawa idan kun ga na fita daga garinku ba tare da wani abu wanda ya wuce wannan to ina daga cikin ha'inin wato masu cin amana kaga kenan a matsayin shi na shugaba ne wannan yake fada ba wai a matsayin shi na mutum kwamon mutum wanda yake talaka ba a ya shigo zai fita ba a matsayin shi na shugaba gashi zai shigo kufa da zai shigo yana da kaza da kaza amma duk ranar da ya tashi fita daga cikin kufa a gan shi ya fita da abin da yake ya fi wannan to a tabbata cewa a lokacin cewa yana daga cikin masu cin amana wato masu cin amanar dukiyar ƙasa kenan to gaga kenan wannan wani abu ne wanda yake wasu wurare sukan aikata kuma lalle yana ba da natija sosai amma kuma wani lokacin wasu suna aikatawa din amma kuma daga karshe babu natijar da yake badawa saboda da yawa za su zo an san cewa dukiyarsu ba mai yawa ba ce amma kuma lokacin da za su sauka sun mallaki dukkanin duniya amma kuma babu hukunci babu dokar da za ta bibiye su da gaske ba siyasa ba da zamantacewa cewa ta an so wannan abu wannan dukiya ta al'umma ta dawo da shi ga wato ainihin baitul mali na al'umma to wannan bangare bangaren abin da ya shafi wato ainihin tufafi kenan to akwai zuhudin shi imam ali alaihi salam a bangaren abin da ya shafi abinci ah, da kuma dai abubuwa da yawa na zuhudu wanda lokaci ba zai ba mu dama mu iya yin magana a kan shi ba amma dai abin da muka sani daga zuhudin shi na wato ainihin abinci abin da ya shafi abinci shine baya cin abin da ya wuce abin da ya wuce bukata yana cin abin da iya jikin shi yake bukata kadai shi kenan to wannan kenan anan za mu dakata kuma wannan shine zama na karshe ah, saboda haka za mu yi bankwana da ku a cikin wannan shiri sai dai wala Allah ta iya yi wa Allah subhanahu wataala ya sake haɗa mu a cikin wani shiri din mai kama da wannan ko kuma wani shi da fatan abin da muka karanta kuma muka wato ainihin yi bayani akan shi ya zama mu ne za mu fara aikatawa da waɗannan halaye na gargari da ma waɗanda mu faɗa ba saboda suna da yawa hatta ɓangaren halayen da ya kamata a guje su duk suna da yawa da ba mu faɗa ba to amma dai muna fatan allah subhanahu wata'ala ya karbi ɗan wannan da muka yi sannan kuma ya zamanto cewa ya haɗa mu a cikin ladan gabaki ɗaya ni da ku anan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh